da zaran ya zo mini a kai sai in hau kwamfuta kuma in ta rubutawa da wannan kalamomin ne zinatu lawali wata matashiya 'yar mata 'yar shekara 28 mai naɗa film kuma marubuciyar labari ta bayyana sha'awar da ke gare ta ga rubutun labari bamban da wa'anda ke rubuta labarin zuci zinatu ta bin hanyar aiwatawa ne take rubutunta domin bayyana al'amuran da ke faruwa a zamantakewa. rubutu na birge ne na soma rubutu ne tun kahin in yi tunanin zan zama kwantabul na soma ne tun ina kwaleji na ci gaba da rubutu na rubuta labarai da yawa har da wani dogon labari mai zango biyu kowanne kishi 20-20 na kuma rubuta dogon zango biyu da gajeren zango biyu zinatu banda rubutun al'amuran da ke faruwa a zamantakewa tana rubuta almara matsalar ta ɗaya a wajen nada filmomi shine rishin hali. Maudu'an da ake tattaunawa kan su a wannan lokacin su ne auren yara, karuwanci, shaye-shaye a bangaren matasa, auren dole da da yara. Wasu daga cikin rubuce-rubucen nawa suna da nasaba da na zahiri, wasu kuma kawai tunani ne. Ba mu da masu tallafa muna da kuɗaɗe, mu kuma ba mu da halin. ta dukufa sosai ga gabatar da fifitar al'adar ƙasar Nijar Zinatu Lawali ta ce tana sa rai ga samun nada filmomin nata. Ina fatan in tsara fina-finai na in samu abokan hulɗa masu hannu da shuni da za su tallafa mini tunda maudu'an da ake tattaunawa kansu ne. Abubuwa ne da ke kara mini kuzari ganin yadda ake yawan kallon fina-finai na ƙasashen waje. Me yasa ba ma kallon namu gashi kuma muna da fitattun marubuta da suka ƙware wajen rubuta fina-finai. Ina yi saboda ƙasata ne ba saboda kaina ba. Da zuciya buɗe kuma da natsuwa zinatu lawali ɗan tallafi kaɗan take jira domin mafalkinta ya zama gaskiya.